This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jami'an ƙasar saudiya sun bayyana cewa za a gudanar da ayyukan hajjin bana duk da rubutowar da wata igiyar ɗaukar kayan gine-gine ta yi da ya kashe mutane 700 da kuma raunata waɗansu 230 a masallacin ka'aba wato babban ƙugiyar ta faɗo ta cikin silin masallacin ne lokacin da mahajjata ke sallar juma'a 'yan kwanaki kafin fara ayyukan haji a wuri mafi tsarki a addinin islama shugaban hukumar tsaron ƙasar saudiya suleiman al'amur ya ce wata guguwa mai ƙarfi ce da aka yi da ruwan sama ta sanadiyar karewa wannan kugiya yarima khalil eh, alfaisal gwamnan yankin makka ya ba da umarni a gudanar da bincike ya kuma je masallacin jiya asabar an gudanar da gangami a kasashen turai jiya asabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke ƙara kamari dubun dubatan mutane ne suka yi dafifi a birnin london domin nuna adawa da matsayin gwamnatin game da matsalar 'yan gudun hijiran 'yan fafatukar kare harkokin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaka sun yi jerin gwano zuwa majalisa domin nuna goyon bayan 'yan gudun hijiran da jan hankalin kan halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki waɗanda ke neman mafaka daga tashin hankalin da ake a ƙasashensu musamman ma a gabas ta tsakiya. masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da rubuce-rubuce da ke cewa a buɗe kan iyaka 'yan gudun hijira su shiga waje da jam'iyyar prime minister david cameron jam'iyyar dai a makon jiya ta ce za ta karbi 'yan gudun hijira 20,000 ne kawai cikin shekaru biyar 'yan gudun hijira dubu biyar ne ke neman mafaka a halin yanzu a ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar turai bana mazauna birnin Charles na kasar Turkiya sun fara zirga-zirga suna ganin irin barnar da aka yi bayan da hukumomi suka ɗage dokar hana fitar da aka kafa ta tsawon kwanaki tara yayin da ake gumuzu da mayakan kurdawa. Jama'a sun fara koma rayuwar yau da kullum a birnin da aka yanke daga sauran wato kasashen duniya na tsawon fiye da mako guda. yayin da jami'an tsaron ƙasar turkiya suke da wa aka haɗa mu da ƙungiyoyin matasa na mayakan ƙungiyar pkk da suka kwace birnin wani wakilin murya amurka da ya ziyarci garin ya ga yadda aka yi wa gidaje da ababen hawa kace-kace da albarusai ya kuma ga kwanson albarusai a kowane lungun da ya shiga ana ganin gine-ginen da aka rusa a bom a kowane titin birnin da ke kusa da kan iyakar turkiya da iraki da kuma siriya waɗansu mutane a garin sun ce an kashe akalla farin kaya 25 da suka hada da mata da ƙananan yara a cikin mako guda da aka shafe ana gumuzun babu dai wata majiya da ta tabbatar da wannan adadi jiragen dakon kaya na sojoji biyu mallakar ƙasar rasha da ke ɗauke da ton tamanin na kayan agaji sun isa siriya domin kafawa sama da 'yan gudun hijira sansanin yayin da babban ƙungiyar hamayya ta ƙasar siriya da ke kushewa moscow sabili da shigar da sojojinta a ƙasar da galibi larabawa ne kakakin ma'aikatar tsaro na ƙasar rasha major janar Igo konashikov ya faɗa jiya asabar cewa kayan agajin sojin sun hada da kayan kafa sansani gamayyar ƙungiyoyin ƙasar siriya da ke ƙoƙarin hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad ta yi allah wadai da tallafin na rasha da ta ce mataki ne mai tada hankali ta kuma ce wannan ma ɗaukar matakin soja ne kai tsaye wani jami'in amurka ya shaida murya amurka ranar juma'a cewa agajin da Rashi ta bada kwanan nan ya hada da mayakan ruwa 200 da kuma gidajen sojoji 1,500 jami'in ya ce sauran kayan agajin sun hada da motar igwa kananan na'urorin kare makamai masu linzami da kuma motocin silke to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An zaɓi Jeremy Corbyn wani mai matsanancin ra'ayin sauyi a matsayin shugaban jam'iyyar Labour jiya Asabar, nasarar da ake gani za ta iya kai Birtaniya ga ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai, matakin kuma da wani tsohon Firayim Ministan jam'iyyar Labour ya ce zai iya sa jam'iyyar ta rasa goyon baya. Magoya bayan Corbyn sun yi ta murna a shalkwatar jam'iyyar yayin da 'yan gani kashe ni a duk faɗin ƙasashen Turai kuma suka yaba zaben nasa. akwai saɓanin ra'ayi dangane da zaɓen nasa inda waɗansu suke fargaban cewa masu zaɓe za su guji jam'iyyar sabili da tsare-tsarensa masu tsauri da suka hada da yin gaban kai a batun raba ƙasa da makaman nukiliya batun zama ɗan ƙasa da kuma gabatar da tsarin yiwa a tajirai haraji corbyn wanda da farko ba a zaci zai ci wannan zaɓe ba a lokacin da ya tsaya neman shugabancin jam'iyyar ya faɗa a jawabinsa bayan zaɓe cewa abubuwa suna iya sauyawa abubuwa ma za su sauya ya samu kashi 58.5 cikin 100 na kuri'u fiye da abin da aka zata zai samu tun farko nasarar da ya samu ta nuna irin goyon bayan da 'yan gurguzu ke samu a kasashen turai tare da lashe zaben siriza a girka cikin watan janairu da kuma irin goyon bayan da jam'iyyar da ke adawa da tsuke bakin aljihu take samu a ƙasar spain dukan jam'iyyu dai sun yi na'am da wannan zaɓe. wata babbar jam'iyyar diflomasiyyar amurka ta ce za a ci gaba da aiwatar da takunkuman da aka kakaba wa rasha sabili da rawar da take takawa ko kuma ta taka a rikicin ƙasar ukraine har zuwa lokacin da za ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Cikin shirin gwamnatin tarayya a Najeriya tana tunanin bullo da shirin ciyar da yara abinci a makarantun firamare. Cibiyar horar da malamai a jihar Kebbi ta alkawarin horar da malamai da ke jihar domin ci gaban ilimi. Ko me yasa aka daina koyar da fannin motsa jiki ne a makarantu? A Kaduna kuma wata ƙungiyar farar hula mai kiran kanta UDM a takaice tana tallafa yaran makaranta da kayan karatu. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin tarayyar Najeriya tana shirin duba ɗaukar nauyin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci a aƙalla sau ɗaya a rana a duk faɗin ƙasar. A yayin da wasu suke nuna fargabar cewa nauyin zai yi wa gwamnatin tarayya yawa, Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibajo ya ce shirin zai jawo ‘yan kasuwa su zuba jari na kuɗi sama da Naira miliyan dubu ɗari tara. Ga Nasiru Adamu kaya da rahoto. Wannan shiri na gwamnatin tarayya na bawa 'yan firamare abinci a ƙananan hukumi 774 na Najeriya ya ƙara bayyana ne a jawabin da mataimakin shugaban ƙasa wasu banjoye a taron manya a toci na kasa Tun lokacin kamfe ne gwamnati mai ci ta yi wannan alwashin na ciyar da yaran abinci a kalla sau ɗaya a wuni. Tuni iyayen yara musamman ma masu ƙaramin ƙarfi da dama ke kai yaran su makarantun gwamnati ke murna da wannan labarin. Sunana Mustapha Haladu. Lallai wannan shiri ne mai muhimmanci domin yana ɗaya daga cikin abin da aka rasa shekaru shekaru da suka wuce da dama shi yaro a koda yaushe idan zai je shi makaranta ya ga ana kula da shi to yakan kara masa kwarin gwiwa sosai domin ya mai da hankali akan abin da yake yi sannan na ɗaya daga cikin abun da ke kawo matsala ga yaranmu wanda idan suka je makaranta don da ga wani yaron abin da iyayensa dama suke bashi ya ci abinci a makarantar ba a sa ke yi ba sannan wani kuma dai ce dai koma gida ya ci abinci daga komawa gidan nan ko da iyayen sun koro shi ya sake dawo makarantar to bai dawo ba to amma kaga da zaran an ce an fito breakfast an rike ka a makaranta an baka abin da zaka ci an kada ku kun koma aji to kaga shikenan da zaran ya bi jikin yaro ba da wani matsala kuma masana harkokin ilimi na ganin wannan shiri zai yi fa'ida matukar zai ɗaure kuma zai biyo bayan gyara makarantun gwamnati ta hanyar ginin zamani da kujeru ga ɗaya daga masanan dr aliyu tanko a wannan shiri ne mai kyau wadda kuma eh gyaran kujera da gyaran azuzuwa fuskacin su daban amma yayin da aka ce za a ciyar da ɗalibai dinnan ni na imani cewa zai inganta ilimi saboda akwai da yawa daga cikin yaran mu waɗanda ma suke zuwa makaranta din ba tare da sun ci abinci ba ba yadda kuma za a yi a samu ingantaccen ilimi bayan yaro yana cikin yunwa saboda ni ina ganin wannan wata kafa ce wadda ba wai kawai cewan ilimin ba ma hatta ƙarin lafiyan yara ɗin zai inganta wani hanya ne kuma na karfafa ainihin ƙarfin ilimi ɗin a cikin zukata da kuma kwakwalwan yara waɗanda ake karantarwa wasu kuma suna cewa su ma malaman ba mamaki akwai waɗanda albashi bai wadatar da su ba su wasu suna cikin yunwa ma suke zuwa su karantar kana ganin in an fara daga kan yaran tasirin zai yi aka bar kuma malaman a gefe ai kamar yadda za a fara da yara ai in Allah so kamar mai ne na so ne zai yi ni na imani dai ko ta ina aka fara wannan shiri din zai yi amfani ko an fara ta yaran ne wadda kuma shine zai fi inganci ko kuma zai fi amfani don ko ba komi malamai din su ana dan biyan su albashin ko da dai bai wadatu ba amma dai ana biyan su albashin kuma suna da karfin da za su iya yin aiki za su iya yin noma bayan makaranta din da sauransu waɗannan kuma yara din abin da suke bukata dama shine abin da za su ci don su yi karatun yadda karatun zai zauna a cikin zukatansu zuwa yanzu dai babu ƙarin bayanin lokacin da wannan shiri zai fara nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya Cibiyar horar da malamai ta Najeriya reshen jihar Kebbi ta yi kira ga sabuwar gwamnatin jihar karkashin jagorancin Sanata a Atiku Bagudu. Ta yaki da cibiyar domin ci gaban ilimi a jihar. Shugaban cibiyar Salmanu Inuwa Wada ya shawarci gwamnatin kada ta haɗa kai da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin za su horar da malamai alhali ba ta wannan fannin suka ƙware ba. Shugaban ya yi wannan firici ne a hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atun Muhammad. Akwai yanayin horaswa kala biyu ko wajen kala uku wanda yake na farko ana yin shi a ƙarƙashin abin da ake ce ma MDG office su suke ba ainihin ita wannan cibiya ta mu horar malamai kuɗi wanda za mu yi horas da malamai a duk shekara to ta wannan fannin gaskiya gwamnatin jihar kebbi kan bamu malamai tare da kuma haɗin kai da muke samu daga ainihin hukumar kula da ilimin firamare ta nan jihar kebbi sukan bamu malamai mu horar da su duk shekara to baya ga wannan ko babu wani horarwa da muke wa su to a dangane da haka ne tun da na zo wannan jiha a gaskiya jihar kebbi ko kuma gwamnatin jihar kebbi da ta shuɗe gaskiya dan kashin kanta ba ta bamu ta ce ga waɗannan malamai ku mana training ɗinsu ko kuma ku horar mana su ta wani fanni daban-daban muna da fannoni daban-daban na horaswa ko lissafi ne ko turanci ko kimiyya duk muna da fannoni da dama da za mu horas da waɗannan malamai to wayan da irin matakin da kuka ɗauka bacin kun ta biyan su gwamnatin da ta shuɗe kuma bata ba ku goyon baya ba to alal hakika mun rubuta kamar yadda suka so ɗaya aka taɓa umurtan mu cewa mu rubuto muka rubuto kuma muka tura ma ainihin ita ministry of education da muka tura amma daga baya gaskiya sai dai muka ji labarin an ba wasu suna yi to duk da haka ba wai za mu gajiya ba ne still za mu ci gaba da bi muna kuma fatan ita wannan sabon gwamnati da muka samu za ta ba mu haɗin kai domin ainihin shi wannan horas da malamai ɗin wato shine aikinmu shine kamar abin da bature ke cewa mandate mu ne na mu koyar da malamai sannan kuma mu horas da su akan fanni na koyarwa to ina kira ga wannan gwamnati ta mai girma sanata atiku gudu da fatan za ta dubi wannan bangare na ilimi a horas da malaman da ake da su na yanzu ba ma kamar na firamare da kuma secondary school suna bukatar horo na musamman wanda yake kuma mu insha Allah in dai aka ba mu to gaskiya ba za mu ba su kunya ba insha Allah da ya juya game da irin kwasa-kwasan da hukumar ke gudanarwa ga abin da yake cewa to ko shaka babu yanzu haka muna cikin jarabawa mun gama ta waɗanda suke da nce ko kuma suke neman eh, certificate na horon malamai na ƙasa wato nce mun gama tasu jarabawai tare da waɗanda muka fara ko kuma sabon program da muka kirkiro wato degree program mun gama tasu ranar talata dinnan da ta shuɗe yanzu haka wanda ya rage kawai shine na masu pgd e. su kuma dama yawanci wanda yake suna da digiri amma kuma ba su da kwarewa ta malanta ba su kuma da wannan ainihin basic qualification na teaching so shine su dawo so su yi wannan pgd din e idan suka yi shi shekara guda kuma cikin wata goma sha biyu sai a ba su wannan certificate din in suka kammala to yanzu haka su ne suke kammala jarabawa su yau juma'a da kuma zuwa gobe asabar za su kammala bayan haka kuma kamar ita shi wannan nce da muke yi wato eh, takardar shaida ilimi ta ƙasa muna da santas ko kuma cibiyoyi da muka bubuɗe a cikin jiha jihar nan ta kebi muna da cibiyoyi guda goma akalla muna da cibiya a bunza yawuri bagudo jega argungu kan giwa kamba birnin kebi zuru da kuma garin gwandu kuma duk a wannan wurare an yi jarabawa lafiya lau an kammala to ko shakka babu jarabawan mu dai a ko ina ka je da satifiket ɗinmu a duniyan nan za a amsa kuma kowace jami'a kaji za su amsa saboda irin yadda yanayin yadda muke yin tsarin mu wato akwai abin da ake kira quality muna da wani bangare ma musamman wanda ake cewa quality assurance so muna tabbatar da cewa duk wanda zai fita da certificate namu amma muna tabbatar da cewa ya kware akan abin da ya karanta kuma ya kware akan aikin harka eh, malanta don saboda mu wannan shine ainihin ginshikin kirkiro ita wannan cibiya wato su horas da kuma ba da training ga malamai. Daga karshe Alhaji Salmanu ya yaba da ƙoƙarin da shugabannin hukumar a mataki na ƙasa saboda bullowa da wasu sabbin kwasa-kwasai na inganta ilimi. Ba za ni karkara wannan bayani nawa ba tare da ambata shugabanmu ba wato Dr. Aminu Ladan Sharehu shugaban wannan cibiya ta mu ta horon malamai ta ƙasa. Ko shakka babu ya kawo ci gaba iri-iri a wannan cibiya tamu. ba ma kamar wannan digiri program da ya kawo mana ko da aka fara a bana wanda yake ko shakawa bu yanzu haka akwai mutane da dama suna nan suna dakon jiran zango na gaba da za a fara ɗauka kuma insha Allah za mu samu malamai da dama waɗanda za su shiga don su wannan program na b kuma babban ci gaba ne gare mu da kuma shi kan shi shugaban mu. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa an daina koyar da fannin ilmin motsa jiki, wadda yana janyo koma baya ga haɓakar yara da matasa ta fuskar neman ilmi Shugaban kwalejin Ilmi ta tarayya a Katsina Farfesa Mamman Wasagu shi ya wannan bayani kan muhimmancin wannan fanni ga ci gaban harkokin ilimi a wata tattaunawar da ya da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. PhD e da abu ne wanda aka sani sosai a lokacin 70 zuwa 80 haka. To shine ake ce ma bangaren da ake guje-guje da tsalle-tsalle da dai motsa jiki baki daya. To a wancan lokacin kamar da ka sani ana koyar da shi a primary da kuma teachers college. To tun lokacin da aka kashe teachers training colleges din nan. To sai wannan bangaren ya ci baya kwarai da gaske. Domin a wannan lokacin su 'yan teachers training college sukan koye shi shi ana koya musu shi sannan idan suka fito kaga suna koya ma yara a primary school a kuma wancan zamani idan zaka iya tunawa ire iren mu da duk muna iya tunawa shine zaka ga kowane marice karfe hudu litinin zuwa juma'a zaka ga yara an dawo masu kwallo masu base handball da dai tsalle tsalle duk dai ana koyar da wasanni a wannan lokacin wanda ke yana banci kwarai da gaske ba wai dai don wasannin ba abu ne ka san shi PHE wanda yana sa kaga yara da samu lafiya domin an motsa jiki kannan yana hada zumunci akwai unity lokacin zaka ana ah, kwallo da wannan makaranta da wannan makaranta sannan kuma kowane karshen shekara akwai abin da ake cewa inter house athletics wato ana competition tsakanin gidaje eh, a college da kuma primary school to wannan abubuwan da kaga yanzu gaskiya ya ci baya to me yasa haka zaka ka ga isko cewa kamar da ce ma tun lokacin aka ce college abun ya ci baya sannan na biyu aka rage koyar da wannan abubuwan yanzu ma za ga malaman PhD ba su da yawa ah, za ka je wasu secondary wasu primary ma babu wani malamin PhD to wannan shi ne babban dalilin da yasa abun ya ci baya ba wai don bai da muhimmanci ba yana da muhimmanci kwarai da gaske ya za ka nuna muhimmancin shi ganin cewa gashi dai abun nan da ko masana kun ce ya ci ba ko kana iya ma mai sauraro bayani eto eh muhimmancin su kamar na ga maka abu ne wanda dama su yara tun suna kana ake kama su in ka lura in ka karanci tarihin wasanni kasar ga za ka duk lokacin da muka ci gaba yan kananan yara ne ke cin gaba da dara aka ce maka an kai saman za ka ga da wuya mai nasara to saboda haka shi wannan muhimmanci shi shine idan muka farfado da wannan abun ya dawo to za ka ga cewa za mu samu matasa sosai waɗanda za su shiga duniya a san su kuma su jawo mu kasar rabenu domin ya zama sana'a kamar na gama babban muhimmanci ne idan aka harhaɗo wannan abun zai sa a gano yara tun suna yan yara akwai wani talabijin a Lagos ake ce Machanes shi ya fara farfaɗo da wannan wasanni a primary school level kowane shekara ana competition na primary tun suna yi Lagos dai yanzu har ya zama Najeriya gaba ɗaya suna yi to mu ma nan makaranta abin da farko da shi shine daga bakin session mai zuwa za mu kasance kowace litinin da laraba lecture za ta tsaya kare hudu daga bakin kare hudu kowa zai hito ko kana PhD department ko baka PhD department za ka hito ka samu yan wasan da ka yi daga nan muna fatar kaga dai mu sa yara su samu lafiya domin wannan abun babban minti shi wani uku shine idan kai engaging yaran ga suna wa'annan wasanni duk wani zancen cultism din nan da ake fama da shi wani zancen area boy wani zancen shaye-shaye duk zai ragu to kaga abin da muke fata kenan saboda yaran mu yanzu gaskiya akwai matsala yara na shaye-shaye maza da mata to idan aka samu wannan hilin ana wasannin ga za ka ga cewa duk an ciwo kan wannan to sannan abu na uku za mu iya yi wanda ba ma yi shi yasa abun ya kara mutuwa in ka dubi mayan kasuwa da suka ci gaba za ka ga cewa ana ba da scholarship na wasanni ne in yaro ya iya kwallo sai ka bashi ya zo NCE bai biyan school fees ya zama scholarship na shi in ma kuma guje-guje ya iya ka bashi wannan scholarship to in ka bashi wannan za ka cewa abubuwa za su gyaru Profeso kamar wasu masana sun nunin cewa kamar shi wannan ilimi na wasanni yana ƙara buɗe ƙwaƙwalwar yara to me gaskiya haka a ah, sosai ko ai kaji kamar turawa da suke cewa all work was outplay mix jack a dull boy wato duk komi <laughs> karatun da ake aiki da ake in ba dan keɓe lokaci wanda za a ɗan yi wasanni ba to yana ma ƙara dolatar da yaro saboda haka akwai buƙatar yaro akai akai ana dan bashi sawa yana dan exercise karatu ko da yaushe kamar kai an yi yayi abu sai mutum ya haukace so da zaka ga cewa ai shi yasa ake cewa in kana neman babban malamin da ya yi kowa rudu to ka yi profesa don profesa rudadde ne saboda abuwa su yi mai a cikin kai da eh. bai da lokacin da zai je wasanni ah. to shi yasa ga wannan wasan yana da muhimmanci ah. eh, yin shi akai akai yana dan relaxing wasu abubuwa yana dan relaxing tension shi yasa na gaya maka kamar can lokacin da su tura suka zo sun ba mu wannan orientation cewa idan aka hito lecture aka ci abinci za a je a dan yi siesta a dan yi kwanan awa guda karfe uku a hito a je a yi prep karfe hudu kowa ya ta hili a motsa jiki a yi wanka da dare kuma a koma a yi prep to wannan yana sa kwakwalwa ta samu lahiya kuma washe ta ji daɗin karatu me makomashi wannan ilimin wasanni da aka bashi kuna ga za a iya barin shi haka nan kenan ganin cewa gashi lalle ya samu taɓarɓarewa a ai wato ya ma zama kusan dole yanzu a dawo da shi akwai bukata a dawo da shi a primary school level a secondary school level college of education har university level ya kamata a dawo da shi domin ai haka ƙasashen da suka ci gaba sun mai da shi babban abu yara kamar misali in ka je America za ka ga cewa tun daga high school din secondary school wato a lokacin suke fara kallon yaro wani wasa ya iya za a yi tabi shi har ya je abin da suke ma college wani suke ma university a can zai samu scholarship zai yi karatu yana gama za a yi drafting din shi ya je wata wasa kaga ya samu sana'a an rage employment to kaga dole mu ma mu dawo da wannan dole mu koma muna koyar da wannan sports din domin yara su samu su su to da karshe kira ga su gwamnatoci waɗanda su suke tafiyar da harkokin ilimi musamman a ma'aikatan ilimi na jihohinsu ko akwai wasu ta shawara da za ka iya ba su shawarar za mu ba su shi ne eh, su yi kokarin su ga cewa an farfado da wa'annan eh, eh, kwasa-kwasai na PHE a primary secondary da kuma manyan makarantu sannan a yi kokari a tanadi malamai kamar yadda muka akwai karancin malaman PH e a yanzu to kamata a samu cewa ana training din su a kuma dawo da su to hanya mafi sauki za a yi a gurguje shine kamar munan College of Education da kuma University masu Faculty of Education kamata a ce ko me kake karatu kasance ka dauki course biyu ko uku na PhD kafin kai ka kammala karatun ka so wanda kaga in aka kai ka koyawa wata makaranta primary ko secondary akalla kana da dan idea na dan PhD din kafin a samu kwararren PhD malami wanda zai yi to zuwa gaba karshe shin ce dole a samu malamin PhD in Allah son a farfado da wannan abubuwa Wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Universal Doctors Ministry ta fara tallafa wa ɗalibai a makarantu da kayan makaranta. Shugaban kungiyar barista Naomi Mai Guwa wacce ta zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ta ce kungiyar ta ɗauki wannan mataki ne domin ƙarfafa yara daga arewacin Najeriya gwiwa su dage wajen neman ilimi. Su akwai takardu da jaka da mafset akwai su pencil su water bottle su biro da sharpener um, su crayon kayan da yaran nan za su yi amfani da shi a cikin makaranta. wanda za su koyi rubutu kuma ya taimaka su yi su assignment su ba mu sa kayan sawa ba amma in za mu iya za mu ya mu musu kayan sawa zuwa makaranta su uniform da su socks da sandals misali kamar kowane wayannan kayakin da kuke raba ma kowane idan aka yi kiyasin su kowane yaro yakan sami kayan da ya kai kamar nawa kenan eh, kowane yaro zai samu kayan da ya kai dubu ɗaya da ɗari takwas banda kayan sawa akan kayan da mun taɓa rabawa hakan nan zai kasance ma yaro ɗaya akwai inda kuka fara wannan aikin ko ko tukuna ba ku fara shi ba eh akwai inda muka fara a can lagos amma da sunan wata kungiya daban sunan freehand shi ɗan muka muka fara muka je eh, non communities inda akwai yara wanda ba su da kayan nan so a hakan ne muka fara muka rarraba ba yaran kuma mun gan sun murna kan da suka samu kayan nan menene ya kuku ya sa kuka fara kuka ɗauki nauyin wannan yaran mun duba mun ga jihohinmu na arewa goma sha tara kuma allah ya sa akwai yara da yawa a cikin yaran nan al'umma ne kawai suka samu zarafin zuwa makaranta in mun duba yan uwan na can kudu za mu gan cewa sun fi mu zuwa makaranta kuma akwai niyya ko mun duba lambobin makarantu a can kudu din sun fi nan arewa kuma iyayen nasu a can sun sa zuwa makaranta ya to ya zama abu mai muhimmanci mm. sai kuma ah, ƙungiyar unicef wato majalisar ɗinkin duniya ta sashen yara mm. ta yi rahoton cewa a nan arewa ba yara da yawa a makaranta kuma wani dalilin shine talauci to a hakan nan shine muka ce za mu ɗauki wannan matakin mu ba wa yara da kayan aikin makaranta domin su samu marmarin zuwa makaranta kuma su mu cire nauyin yayan kayan nan a wurin iyaye. Masu da wannan rahoton Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. jami'an ƙasar saudiya sun bayyana cewa za a gudanar da ayyukan hajjin bana duk da rubtowar da wata igiyar ɗaukar kayan gine-gine ta yi da ya kashe mutane 700 da kuma raunata waɗansu 230 a masallacin ka'aba babban ƙugiyar ta wato wato babban ƙugiyar ta faɗo ne a cikin silin masallacin lokacin da mahajjata ke sallar juma'a 'yan kwanaki kafin fara ayyukan hajji a wurin mafi tsarki a addinin islama shugaban hukumar tsaron ƙasar saudiya suleiman al'amir ya ce wata guguwa mai ƙarfi wadda aka yi da ruwan sama ita ta sanadiyar karyewar wannan ƙugiya yarima khalid alfaisal gwamnan yankin makka kuma ya ba da umarni a gudanar da cikakken bincike An gudanar da gangami a kasashen Turai jiya Asabar na nuna takaicin matsalar 'yan gudun hijira da ke kara kamari. Dubin dubatan mutane ne suka yi dafifi a birnin London domin nuna adawa da matsayin gwamnati game da matsalar 'yan gudun hijiran. 'Yan fafatukar kare hakokin bil'adama da 'yan siyasa da kuma fitattun mawaka suka yi jerin gwano domin nuna wannan goyon baya. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.